وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha shida ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka alqawaidul muthla fi asma'illahi wa sifati al'ula na shek Muhammad Salih al rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙa'ida ta hudu daga cikin ƙa'idojin da malam ya kawo a cikin sufofin Allah yau za mu tashi a kan alƙa'idatul khamisa wannan shi ne majalisunmu na 26 a wannan littafi alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar daga cikin ƙa'idojin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala dalili kuwa bawa yana buƙatan sanin siffofin Ubangiji saboda duk lokacin da ya zo roƙon Allah ana roƙon Allah da sunayensa kuma ana roƙonsa da siffofinsa sai bawa ya san irin hanya da zai bi ya kira Allah da ladabin da ya kamata yi wa Ubangiji a lokacin da yake da bukata wannan shine ka'ida to ka'ida ta biyar malam yake cewa as-sifatu tanqasimu ila qismaini siffa wacce Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi a cikin hadithai ingantattu sun rabu kashi biyu suna ke kira as-sifat as-subutiyya zatiyatun wa fi'liyatun akwai sifa ta zatin Allah sannan kuma akwai sifa ta aikace-aikacen Allah zati shine zatin ubangiji la yanfaku anhu subhanahu wataala ba ka iya raba shi da Allah sifa kuma yana ƙarƙashin aikace-aikacen da Allah yake yi na fi'iliya kenan lokacin da ya ga dama ina fata an gane lokacin da ya ga dama zai yi babu wanda ke sa shi babu wanda ke tirsasa shi amma ganin damansa ne zai yi in ya ga dama zai yi in ya ga dama ba zai yi ba to amma abinda Allah ya tabbatar wa kansa na aikace aikace to ni da nake bawa da kai ana so mu tabbatar wa da ubangiji wa'annan sifofi me dalilin da ya sa malam ya kawo mana wannan gaba saboda akwai wasu kungiyoyi batattu wa'anda suka kore wa Allah wa'annan sifofi na aikace aikace rudanan da yasa suka kore wa Allah suka ce in aka ce Allah na yin wani aiki yanzu ko gobe ko jibi suna ganin kenan an kwatanta shi da dan adam saboda haka sai suka ce babu bayan kuma Allah ya tabbatar wa mai kansa ko da yaushe yana wannan aiki na biyawa bayansa bukata to su garin tsarkake Allah sai suka wuce gona da iri sai suka fada cikin matsala saboda Allah ya tabbatar wa da kansa wa'annan siffofi sai suka ce in aka ce haka ya nuna kenan Allah ya yi kama da ɗan adam saboda haka sai suka ce babu shi kaga Allah ya tabbatar wa kansa su kuma sun me sun kore to kaga kuskuren da suka fada ciki kenan suka fada cikin bata to dalilin wannan bawa yana bukatan ya san abin da zai roki ubangiji da shi na zatin Allah akwai kuma abin da zai kambama Allah da shi na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya tabbatar wa kansa na zatinsa da kuma na aikace-aikacensa wannan asalin ka'idar malam ya ɗauko ta ne a cikin bada'i'ul fawa'id na ibn qayyim al-jawziya mujalladin farko shafi na 166 ya ɗauko wannan ka'idar sai malam yake mana bayani filla filla sai ce fazzatiyatun siffa ta zatin Allah hiya allati lam yazal ya la yazalu muttasifan biha ita ce siffofin da Allah bai gushe ba kuma ba zai taba gushewa ba yana siffantuwa da wannan siffofin minha misali kenan as-sifatul akwai siffa al wacce Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatarwa a kansa shine misali kal ilmi malam yace kal ilmi kamar sifa ta ilimi kaga ba zai taba yuwa ka siffanta Allah da me jahilci ba ina fata an gane to tunda ka san Allah masani ne kuma iliminsa bayi da iyaka in kana neman ilimi wa za ka ya baka kaga Allah wal qudrati da iko iko na ubangiji ya sha daban da iko na ɗan adam mai gida yana da iko ne a ina iya gidansa tarikarinsa ko manaja yana da iko a iya ne kamfaninsa haka kuma malami yana da iko a iya ina makarantar da yake karantarwa shugaban ƙasa yana da iko a iya ne ƙasarsa gwamna yana da iko a iya ina jihar da yake jagoranci a cikinsa amma aka wuce wannan fa kaga bai da iko to amma Allah fa ikonsa sakakka ne da mutum da aljani da dabba duk suna karkashin me ikon Allah da duniyar da abin da ke cikinta duk suna karkashin me iko na ubangiji kaga sai yanda Allah ya tsara musu sai malam ya ce wa sam'i da kuma jin Allah jin Allah ya sha daban da jin dan adam kaga jin dan adam yana da iyaka ba dan wannan mukabbiratu sautiyan da aka sa ba microphone din nan karatun nan da muke wanda suke waje da ba za su ji shi ba kaga ashe kenan ne jin na da iyaka mu kuma da muke cikin masallaci ga mutanen da suke wajen masallaci suna tattaunawa kaga mu ba ma sanin abin da suke fadi ko amma su suna jin magana ta yanzu amma mu in suna magana ba ma ji kaga jin dan adam yana da me iyaka amma Allah jinsa bai da me iyaka shi yasa nana shi ta ce tsarki ya tabbata ga jin Allah subhanahu wataala lokacin da kaula ta zo tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jayayya da shi akan mijinta da mata izhari ta ce ni da nake ɗaki wa'ansu maganan da manza Allah ke yi da kaula ni ba na ji wa'ansu ina ji amma Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha kaga tabbas Allah na ne yana ci jin Allah ba ɗaya ne da na ɗan adam kaga na ɗan adam yana da iyaka ni da kai jinmu na da iyaka iyakan jinmu akwai wanda rayuwarsa jinsa yana karewa kafin rayuwarsa sai kaga an ce tun da ya rashin lafiya kaza ya daina mai jin magana amma yana iya magana amma baya mai baya ci saboda mai jinka na da iyaka sannan ranar da ka mutu jinka ya mai. ya kare amma ubangiji subhanahu wataala jinsa ba yi da iyaka to kana da damuwa sai ka kai kukanka zuwa ga Allah ya ubangiji wanda jinsa ba yi da iyaka ina da bukata kaza ya Allah kamar yadda kake jina ya Allah ka tausaya min ka biya min bukatata kaga ta me ubangiji subhanahu wataala sai ka samu abinda kake bukata a wajen Allah subhanahu wataala sai ce walbasari basari da ganin Allah ganin Allah bayi da da iyaka amma duk wani abu yana ganin sana da mai iyaka wal izzati da buwayar Allah duk ka tana da iyaka iya taritarinka ne in ka je wani waje sai ka koma mai a ƙasa kaga wannan yana nuna maka buwayar ubangiji sakakka ce wal hikmati hikima kuma ta ubangiji sakakka ce ba ta da iyaka amma sai ka ga dan adam da hikimarsa sai ka ga akwai wanda ne ya bi shi hikima amma na ubangiji ba babu sai ce wal uluwi da kuma ɗaukaka ta Allah Allah shine wa al qahiru fawqa ibadihi shine uluwu zat zatan Allah ɗaukakakke ne ulul makan inda Allah yake daukakakke ne shine me sama saman sama ta bakwai sannan kuma me ulul qahar shine ke tankwasa bayinsa yana saman su duk abin da ya tsara shi ke gudana wal azamati da girma duk girman mai girma yana da ne iyaka kuma duk inda mutum ya kai da girma yana da ne limit yana da iko yana da iyakansa amma Allah girmansa bayi da iyaka sai malam ya ce wa minha as-sifatul khabariyya daga ciki akwai siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsa cikin Kur'ani ko manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ba da labarinsu a cikin hadisai sai ce kalwajhi kamar fuska Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kaga Allah ya tabbatar wa da kansa me fuska wal yadaini da kuma hannaye guda biyu yahudawa suka tashi siffanta Allah sai suka siffanta shi da hannu daya sai suka ce yadullahi maghlula suka ce Allah hannunsa guda ɗaya ne kuma maroci ne wai nuƙaƙƙiya ce hannun ubangiji sai Allah ce gullat aidihim an noke hannayensu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu da wannan furucin da suke yi bal yadahu mabsutatani hannayen Allah biyu ne shimfidaddu yunfiqu kaifan sha. yana ciyarwa yanda ya ga dama shi sa duk garin Allah da zai waye Allah yana saukar da mala'iku guda biyu aikinsu shine addu'a Allahumma a'ti fikan khalafa ya Allah duk mai ciyar da dukiyarsa ya samu ya taimaka wa maraya ya samu ya taimaka wa babukaci ya yi kaza ya biya wa wa'ansu kuɗin makaranta islamiyya ko boko jami'a ko makamancin haka wane ya samu mai sana'a wane ya ba shi jari wane ya masa kaza makaranta kaza ya gina ta yayi kaza asibiti kaza yayi kaza duk irin wa'annan abubuwan sai su ce ya Allah duk mai yin irin wannan ka ya masa dukiyarsa aikin su kenan na biyun kuma shi yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ke noke dukiyarsa ya rike ya ki taimakawa ya ki agazawa ya Allah ka lalata dukiyar aikin su kenan tun daga wayewar gari har zuwa faduwar rana to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a ruwayan Imam Muslim hadithul Qudusi yake cewa Allah yana cewa da mutane ga baki ɗayansu da aljanu da mutane za su haɗu a fili guda ɗaya kowa a cikinsu ya roƙi Allah buƙatarsa Allah zai biya wa kowanne daga cikin yawan mutanen nan da yawan aljanun nan buƙatocinsu bai rage komai daga arzikin Allah ba face kamar yadda allura ke rage ruwa daga teku in an tsoma ta ya allura take ragewa kaga in aka tsoma allura daga teku aka dago shi dugon ruwan sai ce to shine abin abinda Allah ya ba duka yawan mutane da yawan aljanu akan abin da ke wurin Allah teku idan aka tsoma allura a ciki ya san an tsoma aka daga ya sani to haka ubangiji arzikin da ke wajen ubangiji su kuwa da suka tashi shi suka ce hannayen a suka ce hannun Allah wato lokakke ne bi ma'ana Allah maruwaci wannan shi ne siffan da yahudawa suka siffanta ubangiji da shi sai Allah ya maida musu da martani ya tabbatar da hannayensa guda biyu ne ainaini haka kuma Allah subhanahu ta'ala yana da idanuwa guda biyu hadisin imamu muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake siffanta dajjal sai ke cewa innahu a'warun wa inna rabbakum laisa bi a'wari shi dajjal ido ɗaya yake da shi ubangijin ku kuwa ba ido ɗaya yake da shi ba ido nawa kenan yake da shi biyu a saman goshinsa an rubuta kafir duk wani mumini zai karanta ta kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sifantawa ubangijinsa da me da shi saboda shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi baya faɗi daga san ransa duk abin da ya faɗi wahayi ne ubangiji ya masa to wa'annan duk suna daga cikin wato sifat azzatiyya zatiyatun ma'anawiyatun zatiyatun khabariyatun sai malam ya ce wal fi'liya sannan kuma akwai sifa ta aikace aikacen Allah wancan da muka yi bayani ta ne na ubangiji akwai kuma siffa ta aiki da ubangiji yake yi yau da gobe yanzu an jima sai ce wal fi'liya ita wannan siffa ta fi'liya hiya allati tata'allaqu bi mashi'atihi ita ce take rataye da ganin damar Allah in sha'a fa'alaha in Allah ya ga dama ya aikata ta wa in sha'a lam yaf'alha in ya ga dama ba zai aikata ta ba kalistiwa'i 'ala al kamar daidaituwa da ubangiji yayi akan al'arshinsa wan nuzul ila as-sama'i dunya da sakkowa da ubangiji yake yi zuwa saman duniya lokacin da ƙarshen kashi ukun dare na ƙarshe rage Allah yana sakkowa saman duniya kaga aiki ne ko na ubangiji to in ya ga dama ba zai haka ba in ya ga dama kuma zai yi wannan a ƙarƙashin siffa ce ta aikace-aikacen ubangiji kamar yanda yake biya wa bayinsa bukata kaga yau muna cikin dare ko jiya aka yi transfer na mala'iku duk ranar alhamis da litinin ake transfer jiya alhamis to jiya mala'iku suka zo wa'ansu aka yi shifting wa'ansu suka zo daga sama kuma lokacin da suke zuwa didi lokacin da ake sallar la'asar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da ake sallar la'asar wa'anda suka zo ranar litinin a lokacin za su wuce sama za su kwashi ayyukan kowane bawa su tafi da shi sama sai Allah ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina Allah na tambayin su sai su ce ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun ya Allah mun zo lokacin suna sallah sallan la'asar a ranar litinin kuma mun bar su a yau suna sallan la'asar su kuma mala'ikun da suka zo kaga wa'ancan sun bar mu lokacin muna la'asar su kuma wanda za su zo ranar alhamis sun zo ana mai sallar la'asar kaga suna sun zo sun same mu to ayyukan da ake yi yanzu za su fara compiling ɗin aiki na da naka tun daga jiya lokacin la'asar suna compiling suna rubutawa sai ranar litinin sai su tattara fayil ɗinsu kuma sai su haɗa sai su wuce sama fayil ɗin da ba a ɗagawa sama fayil ɗin mutumin da ke gaba da ɗan uwansa ko abokinsa shi ne wanda manzo Allah ce Allah zai ce a rataya shi sai ranar da suka shirya ranar da suka shirya to ranar za a ɗauki aikinsa a kai wa Allah shi sa manzo Allah ce dalilin da yasa nake azumi ranar litinin da alhamis kenan saboda in za a kai aiki na a kai ibadata ta azumi a cikin ta ina fata mun gani to sai malam yace wa qad takunu sifatu dhatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini kal kalami sai yace siffar Allah tana iya daukan abu biyu zatiyatan ta zama siffa ta zatin ubangiji fi'iliyatan kuma ta zama siffa ta aikace-aikacen Ubangiji, gata zati kuma gata aiki na Ubangiji. Sai malam yace ce, da abubuwan lura guda biyu kan kalami sai ce kamar maganar Allah siffa ce ta zatin Allah kuma magana kuma siffa ce ta aiki ko kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada da za a maida teku tawada bishiyoyin da ke duniya su ne alƙalamman da za a dinga rubuta kalmomin ubangiji da tekun nan zai kare a kawo tekuna guda bakwai min ba'dihi sab'ata abhurin ko ma nafidat kalimatullah a kawo tekuna guda bakwai kalmomin ubangiji ba za su taba karewa ba amma dan adam kalamansa yana da ne iyaka akwai ranar da ka fara iya magana ko da can ka zo duniya baka iya ne magana daga baya ka zo ka samu dama har ka iya mai magana kuma za ka kai stage ɗin da maganan ma yakan mai gagare ka sai ce fa innahu bi itibari aslihi sifatun zatiyatu idan aka duba aka yi la'akari da asalinsa siffa ta zatin Allah shine alkalam li'anna Allah ta'ala lam yazal wa ta kalli man saboda Allah maɗaukaki bai gushe ba kuma ba zai taba gushewa ba yana magana gaban nan mu'tazila sai suka kore suka ce in aka ce Allah yana magana kenan Allah ya yi kama da dan adam ai sai da baki da harshe da labba da haƙora ake iya magana saboda haka in an ce haka kenan Allah ya yi kama da ɗan adam suka ce to ƙarya ne Allah baya magana kaga sun korewa Allah ne abin da ya tabbatarwa da me kansa sun zo nufin tsarkake Allah sai suka samu matsala sai saboda me yasa suka samu matsala sai da suka kwatanta Allah da kansu sannan suka me suka kore kaga kuma Allah ba ba dan adam bane kuma bai kama da dan adam ba saboda haka ka kwatanta shi da kanka ka zalunci kanka to matsalar da suka samu kenan jahaniya kuma suka ce ma kwata kwata ma baya maganan kuma ma maganan ma ba sifan Allah bane dan shi Allah ma ba za a ce akwai shi ma ba kuma ba za a ce babu shi ba me kenan kaga babu to wannan gabar shine suka samu matsala to malaman sunna sun maida musu da martani ta kofofi da dama suka ce ba lallai bane sai da harshe da haƙora ake magana tun daga 'yan wuta jukkunansu sun yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون kaga wannan sai nuna ashe kenan ba lallai sai da baki da harshe kadai ake magana ba sai ce to kun kwatanta Allah da kanku shi sa kuka kwatanta kuka kawo wannan shubhar to sai aka warware wannan shubhar da wannan misali mafi sauki gashi Allah ya ce ‘yan wuta za su ce wa jukkunansu me yasa kuka yi mana shaida kuka yi mummunan shaida a kanmu sai jikin da gaban sai su ce ai Allah da ya ba kowane abu dama ya iya magana shi ya bamu dama muke magana sai Allah ce wa huwa khalaqakum awwala marratin shine wanda ya halice ku karo na farko wa ilayhi turja'un kuma gare shi ku masu komawa ne wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun suna tunanin ba su taba tunanin hannunsu da jikunansu da wato gabansu za su yi musu shaida a kan ayyukan da suke yi ba kuma suna zaton wai Allah bai san da yawa aikin da mutum yake yi ba shi sa mutum zaka ga in zai saban Allah zai koyi kaga inda yana tunanin Allah yana kallonsa zai ne zai haƙura da wannan saban ko to kaga da ya san cewa Allah a daidai wannan lokacin yana kallonsa zai hana shi ne zai hana shi wannan aikin saboda haka sai ka tema zuciyarka innal ladhi khalaqal zalama yarani wanda ya halicci duhu yana kallo na a wannan halin da nake ciki kaga sai ya rage wa mutum burin sabawa Allah sannan ya nemi kusancin ubangiji Allah samu dace malam yace wa bi ahadul kalam sifatun fi'liyatu idan muka lura da sabantuwar magana ta ubangiji yanzu yayi an jima yi, gobe yayi jibi yayi gata yayi siffa ce ta aiki da Allah yake yi kaga yanzu yayi an jima zai yi gobe zai yi jibi zai yi saboda kowace rana Allah na wahayi kuma duk lokacin da Allah zai yi wahayi mala'ikun sama ka kafse sun suma haka manzo Allah ya ce hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira lokacin da Allah yake so yayi magana duk mala'ikun sama za su faɗi a gurfane fuka-fukansu zai shimfiɗa a ƙasa sai su suma manzo Allah ce farkon wanda zai fara farfadowa mala'ika jibrilu sai Allah ya masa wahayi kaza zai faru a yau kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sannan sauran mala'iku su farfado bayan Allah ya gama ma mala'ika jibrilu wahayi sai su tambayi mala'ika jibrilu wai me Allah ya ce sai ya ce musu Allah ya ce kaza da kaza da kaza da kaza zai faru sai su su dinga tattauna tsakaninsu da juna qalu al-haq wa huwa al-alim al-kabir shine wala tanfa'u ash-shafa'atu hu illa liman adhina la hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu kalul haq wa huwa al-alim al-kabir Allah ce ceto ba za ta amfanar ba a wurin Allah ranar tashin kiyama illa liman azina lahu face sai mutumin da Allah ya masa izini ya ceci wani shima wancan da za a ceta sai Allah ya ayyana shi sai ce hatta idza fuzziya an qulubihim har zuwa lokacin da za a zare tsoron daga zukatan mala'iku tsoron nan da suka yi suka suma Allah zai zare qalu madha qala rabbukum lokacin da suka farfado daga suman sai su ce meye ubangijin ku ya fadi sai su ce qalu alhaq ubangiji ya faɗi gaskiya mai gaskiya ya faɗi gaskiya wa huwa al kabir Allah shine madaukaki ne girma sai su fara tattaunawa tsakaninsu da juna Allah ya ce yau wani zai yi kaza wani zai yi kaza wani ba zai yi kaza ba wani zai samu kaza wani zai rasa kaza shine suke tattaunawa tsakaninsu da juna a sama shine Allah ce yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an da wanda suke sama da wanda suke ƙasa suna roƙon Allah kowace rana Allah yana cikin sha'anin biya musu bukata kaga ai kaga aiki ne ko wanda na gobe daban ko na jibi daban to shine ahadul kalam to a wajen magana na ubangiji fararre ne yau gobe daban jibi daban gata daban da sauransu saboda haka Allah subhanahu wataala yana yin su duk wannan lokacin sai malai ya li annal kalama yata'allaqu bi mashi'atihi saboda magana yana rataye ne da ganin daman Allah ya takallamu mata sha'a Allah yana magana lokacin da ya ga dama bima sha'a da abin da ya ga dama Allah yana magana da duk abin da ya ga dama yayi magana da kudin zuma ko yayi magana da ababai da yawa kaga wannan yana nuna maka Allah yana magana da abin da ya ga dama kama fi qaulihi ta'ala malam yace kamar yanda yazo a cikin fadin Allah madaukaki innama amruhu idza arada shay'an lallai innama adatun min adatil hasr lallai al'amarin ubangiji idza arada shay'an duk lokacin da ya nufin wani abu an ya kula lahu yana cewa wannan abun kun fayakun sai cewa abin nan kasance sai abun ya kasance da aka ɗaura annabi ibrahim alaihi salatu wassalam aka jefa shi kafin ya fada cikin wuta kaga mala'ika jibril ya zo ya ce kana da bukatan taimako na sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce in dai a wajen ka ne bana bukata wanda ya ne ya halicce ni da za a jefa ni wuta domin sa ya san halin da nake ciki me Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai ce wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarina a can suratul safat sai ce faja'alnahumul asfalina can tababbu nan kuma kaskantattu aka ce kuni bardar wuta ki zama sanyi wa salaman sanyin ma mai aminci akwai yasin da kana shiga kana fita sai ka fara ne kyarma to amma sai ya zama ga dai wuta na ci amma annabi ibrahim yana cikin ta saboda shi kadai aka umarci wutan ta zama me sanyi da aminci gare sa amma da wani sa zai zo kusa da wutan me za ka yi za ta lashe shi kaga wannan yana nuna maka ikon ubangiji umarni Allah ya ba wannan wutan ta kasance haka to haka duk al'amara shi yasa yace inna matsala Isa inda Allahi ka matsali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kwatankwacin annabi isa a wurin Allah kwatankwacin annabi adam Allah ya halarci annabi adam da hannayensa masu albarka daga ƙasa yumbulaka sai cewa ƙasar kasance sai zama ne ya kasance ƙasa ce fa aka yi moldin ɗinta ta bushe sannan aka busa mata rai sai gashi jini na fita an samu ƙashi an samu jijiya an samu kaza lallai wannan wanda wannan aikin abin girmamawa ne in babu ilimi wannan abin zai gudana ciki in babu iko wannan abin zai gudana ciki duk ba zai gudana ba to kaga wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai sa ka ƙara kambama Allah ka ƙara girmama shi duk lokacin da kake da wata bukata taka sai ka je ka kira sa da sunayensa da siffofinsa wanda zai amsa maka in ba haka ba ta kuma sai ka fada kana roƙon wani ɗan adam wanda ɗan adam ɗin nan bai isa ya baka abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta zai baka ba idan Allah ya rubuta wannan abin zai same ka wallahi ko da makiyinka ne zai Allah zai sa shi ya ɗauko ya baka kuma bayan ya baka sannan da yana da nadama ya aka yi ya baka amma ne saboda Allah ya rubuta cewa za ka samu wannan abu kuma duk wani abu da ka ga ya zo hannunka Allah ya rubuta zai zo hannunka to kaga wannan shine inda za a zargi mawadatan da suka ba hanyar da bai dace ba suka tara dukiya da sun yi haƙuri wannan dukiyar da suka tara wallahi tallahi billahi nabi Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu za su samu wannan dukiyar amma hanyar da suka bi ne da bai dace ba shine Allah zai kama su da shi saboda babu wata rai da za ta bar duniya sai ta ci abinda Allah ya rubuta mata za ta samu tun kafin ta bar duniya tun kafin ta zo duniya Allah ya tsara mata wannan to shi yasa dole mutum ya dinga hakuri har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai rubuta maka abinda ya kaddara maka wa kullu sifatin تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته سمالا يباك قاعدة يتي وكل صفة دكا وتصفة تعلقت بمشيئته وتتراتيا da ganin daman Allah maɗaukaki fa innaha tabi'atul li hikmatihi wannan siffar tana tana biye da hikimar Allah subhanahu wataala bi ma'ana tana da alaƙa da hikimar da sa Allah subhanahu wataala ya tsara ta a haka wa ta kunun al-hikma lana hikimar tana iya zama sananna ce gare mu kamar misali dalilin da sa Allah ya halicci taurari muna da guda uku wanda muka sani Allah ya gaya mana ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين kaga na farko an ƙawata sama ko na biyu ana sa shi ana yula ga shedanu masu hawa juna su saurari maganar da mala'iku suke tattaunawa a sama sannan kuma ne wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da wannan tauraron ake iya gane nan ne gabas nan ne kudu nan ne arewa nan ne yamma duka da wannan sannan kuma da shi lita'alamu adada sinina wal hisab kusan adadin kwanaki da kuma kidaya duka kaga wannan Allah ya nuna mana wannan hikimomin to akwai kuma wasu hikimomi da Allah bai gaya mana ba to kaga wannan mun san su ko to akwai kada ka ce a ce nan iya hikimomin a'a akwai wasu hikimomi da Allah subhanahu wataala ya bar wa kansa ilimin hakan mu kuma an sanar da mu kaɗan to wannan da muka sani sai mu ƙara jinjina wa ubangiji wa qad na'jaz an idrakiha kuma muna iya gaza riskan menene hikimar da yasa Allah ya wani abu ina fata an gane yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk lokacin da ka shiga bayi ka idadda ba haya idan ka fito sai ka ce me gufurana ina neman gafarar ka ubangiji kaga wannan umarnin da manzo Allah ya bada ta'abbudi ne ana bautatawa Allah ne kaga yanzu ka gano hikimar ko baka gano hikimar ba ka ce me gufurana kaga yanzu za rubuta maka ne lada ka je ka zubar da waste product a jikinka ko yanzu kuma kana neman Allah ya ne ya gafarta maka kaga wannan ibada ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da bayi duk da yake wasu malamai suna ta kokarin kawo masa wa'ansu dalilai da sauransu amma babu wani nassin da ya tabbatar da irin wa'annan dalilan sai dai kai ka yadda cewa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi akai to ka gano ko baka iya gano dalilin ba me ya kamata ka yi ka yi sajuda ka miƙa wuya shikenan abin da ake so ka yadda cewa duk wani abu da ka gani a duniya akwai hikimar da ya sa Allah ya halicce shi ba haka kurin bane Allah ya halicce shi a karazibi duk wani abu da ka gani akwai hikimar da yasa Allah ya halicce shi ni da kai mun gano ko ba mu gano ba mu yadda da wannan hikima na alamu ilman yaqin annahu subhanahu la yasha'u shay'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmati yace sai dai mu alamu muna da ilimin ilman yaqin ilimi na samun sakankan cewa annahu subhanahu lallai shi ubangiji wanda tsarki ya tabbata gare shi la ya sha'u shay'an baya taba ganin daman zartuwar wani abu illa muwafaqatun lil hikmati illa wa huwa muwafiqun lil hikmati face wannan abin ya dace da hikima ni na gano hikimar ko ban gano ba kai ka gano hikimar ko baka gano ba me ake so ka yi ka yi imani cewa Allah akwai hikimar da ya sa ya halicci wannan abin ko ya tsara wannan abin kama yushiru ilaihi qauluhu ta'ala kamar yanda fadan Allah madaukaki yake ishara zuwa gare sa wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima Allah ce wa ma sha'una ba za ku ga daman zartuwar wani aiki ba illa an sha Allah sai idan Allah ya ga damar yiwuwar wannan aikin inna Allah dalilin da yasa Allah ya ce maka haka saboda lallan shi Allah kana ya kasance aliman masani ne hakiman akwai kuma hikima a tattare da iliminsa shi sa wannan abin ya hana ka a yau wani yana neman kuɗi yau a yanayin yadda yake da raunin imaninsa da Allah zai bashi wannan kuɗin butulci zai yi ba zai bauta wa Allah ba sai Allah ya hana shi dukiyar sai ya tafi ya tafi ya tafi gab da ƙarshen rayuwarsa saboda kuɗin zai zama masa alkhairi sai Allah ya bashi kuɗin sai ka ga kila ya samu kuɗi tsora shekara goma sha biyar ya bar duniya sai ya yi aiki na alkhairi na gartattun aiki na alkhairi da wannan dukiyar kaga lokacin da yake da kuruciyar yake bukatar wannan kudin Allah ya hana shi saboda a lokacin da an ba shi kudin da ya zama masa musiba sai Allah ya hana shi sai da ya kai wannan gabar. kamar yadda yau wani bawan Allah ke bada labarin wani mutumi da Allah ya azarta shi da dukiya ya gina makaranta katon makaranta da ya gina makarantar sai ya ɗauki malamai yana biyan su sannan makarantar nan da ya gina sai ya ce ya sadaukar da shi ne ga marayu da kuma wa'anda ba su da kuɗin da za su iya biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta kuma fi sabilillah ba sisi da suke biya har da abinci yana ba su kyauta daga aljihunsa. ina fata an gane sai wayansu suka zo suna roƙansa cewa bari su ma su yi investing sai ce a'a shi wannan alkawali ne ya ɗauka tsakaninsa da ubangiji matukar yana da rai zai ci gaba da yin wannan abin idan ya mutu inda ya tsaya wanda suke so sai su zo su ɗauka ko kuma idan ya gaza babu kuɗin wanda suke son taimako sai su shigo su ci gaba da taimakawa zai ciyar da su zai ba su karatu malaman yana biyan su kuɗi albashi mai tsoka sannan kuma an ɗauki yara ana ba su ilimi yanzu ana firamari section ya ce yana so ya tafayar da su haka aka zo secondary zai ɗauka sannan in yana da tsawarai ya ce har jami'a kaga wannan ne yana wa kansa investment ne ko wani zai iya ganin cewa ya wannan bai san abin da yake yi ba amma shi ya fi kowa sanin me abin da yake saboda shi ne yake investing lokacin da ya zo harvesting murmushi zai dinga yi yana dariya to kaga daman dukiyar da mutum ya tara shi ta halaliya shine mutum yake iya sarrafa shi ta halal amma idan mutum ya tara shi ta haramun ga abin da zai samu aljanna da shi amma ba zai iya ba saboda ne daman dukiyar ba ya tara shi bane ta me ta halaliya shi yasa dole mutum zai dinga kokarin wato tsari abin da zai amfane shi duniya da lahira to kaga anan Allah subhanahu wataala da ya tashi magana sai ce mu a matsayin mu na bayi ba za mu ga daman zartuwar wani abu ba sai idan shi ubangiji ya ga damar yiwuwar wannan abin saboda haka akwai ilimi a tattare da wannan tsarin akwai kuma hikima yau sai kaga ka riga ka rubuta ajandan da za ka yi yau zan je wajen wani za mu yi kaza za mu yi kaza saboda Allah bai rubuta maka wannan tsarin a yau ba sai lokacin da kai programming ɗin kanka ya zo sai a mantar da kai ba za ka tashi tuna wannan abun ba sai washe gari karfe takwas suka ce subhanallah jiya ba na tsara ina so ne kaza gashi na manta saboda daman Allah a cikin iliminsa da hikimar da ya tsara abun da kila a ranar kayi wannan abin zai iya ja maka wata matsala sai Allah bai tsara maka shi ba sai a yau sai ka ka aikata ko kuma ba ma yau ba sai sati daya bayan kayi abin nan to duk wani abu da kaga Allah yayi akwai hikima ka zo wuri ne talaka kake alhaji wani na raba arziki yana raba dan taimako kana zuwa sai ya kare to me ya kamata ka yi eh sai ka yi tawakkali ka ce daman Allah bai rubuta maka ne kar ka koma ka ce ai wani ne shi ya bata min lokaci kaga da bai bata min lokaci ba da ba zan a'a akwai hikima ina fata an gane to duk abin da kaga mutum ya samu akwai hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya bashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Tirmidhi yake fadin cewa Allah da kansa yana cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la kina a cikin bayina akwai mutumin da da zan mai da shi mai kudi da ya lalace da ba zai taɓa yin ibada ba shine club shine kaza shine kaza sai Allah ya shi talaka fitik shi sa ana Allahu akbar Allahu akbar kira sallan farko zaka ga yana yana ya shigo masallaci ya tsaya can gefe Allahu akbar saboda Allah ya san hikimar da yasa yin shi ne talaka shi sa kuma zaka ga yana sallah wani kuma da Allah ya yi shi talaka ba mai kuɗi ba wala ba zai ibada ba kullum yana sunturin neman kuɗi ina za ka neman kuɗi Mai ka fito yi neman kuɗi ina za ka neman kuɗi tun wani ya fita fa sai sha biyu yake zuwa gida shi kullum cikin neman kuɗi yake amma saboda Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa sai ya yi shi mai kuɗi ka gama masha Allah sahun gaba yana sahun gaba da shi ake fighting duk wani aikin alkhairi zaka ga da shi ake yi da ya yi shi talaka duk wannan abin ba zai ma yi tunaninsa ba kuma ma ba zai ma aikata shi ba kullum yana fafutukan neman kuɗi har kuma ransa ya abin nan Allah karɓar ransa to duk inda ka ga Allah ya ajiye ka ka gano hikimar ko ka gano baka ce me alhamdulillah shikenan inda muna gane wannan za mu samu me sauki a cikin al'amuran da yake gudana na rayuwarmu na yau da gobe amma sai dai matsalar mu muna da gaggawa kawai kowa yana so ya samu yanzu yana ina so in samu anjima ina so in yi kaza Allah sa mu dace anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na 27 sai mu tashi akan akan ka'ida ta shida insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka